tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha takwas ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyar a cigaba da tarihin shehul islam <clears throat> ibn taimiyyat al-harrani al-dimashki alaihi rahmatullah kamar yadda muka sani Wanda ko wannan tarihi na ibn taymiya a cikin littafin rijalul fikar wadda a fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani al allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muke bayyanawa da cewa wannan tarihi ya samu asali ne sakamakon karkare karatun littafin manzumatul lamiya tare da sharhinta a inda muke alkawarin cewa za mu makaratun muƙaddima da tarihin ibn taimiyya a lokaci ɗaya kuma ya zama mukaddima game da littafin da za mu sa na ibn taimiyya mu karanta manago tarihin shehul islam da wani irin salo saɓanin salon da malamai suka saba na zo ana karanta tarihin malami da shi malam ibn taimiyya ba gama garin malami ba ne wanda za a yi mai tarihi irin yadda ake na tsimbiri haka duk abin da ya shafe shi ko ya shafi rayuwar shi ko biyan da ya taso a cikinta ya kamata a tsaya tattauna bayani a kai duka musamman ibn timiya ya fuskanci karere iri-iri wanda 'yan shi'a da sofaye da sauran batattu suke mashi kuma a lokaci ɗaya allah maɗaukin sarki mai daraja da baiwa na shahara da kuma ƙaunatuwa a cikin zukatan bayan allah na ƙware wanda yana da buƙatuwa a ce an zauna an yi cikakken bayani don gane da wane ne shi allah maɗaukin sarki ya tsare mana mu. a karatun da ya gabata mun fara karanta liƙa ibn taimiyata ma qazan haɗuwar ibn Taimiyya tare da sarki qazan mun fara jin waye qazan ko sarki ne jagora na 'yan ta'addan ta mun ji cewa a garin damashq sham dukkanin masu fada ji. sun arta kalman kare sun gudu waɗanda suka yi saura daga ciki shine mataimakin shugaban gidan yari sai kuma wasu tsirarun malamai tare da ibini taimiyya su ne kaɗai suka yi saura a cikin wannan gari na dimashku sha. to karatun da ya gabata kamar yadda muka fuskanci tangarda na ɗaukewar wuta ko muna cikin jin bayanin da mala yake cewa ne wal natarki sheikh kamaluddin ibn anja ku bari ku ba mu aram fagen mu bar babban malami kamaluddin ibn anja alladi rafaq ibn taymiya wanda shi ya raka Ibn taymiya a lokacin da ya je ganawa da sarki kazan wa hadara ma'ahu ila kazan yatahaddathu an hadha al-liqa wanda yana na aka gana da sarki kazan mu bar mai wajen limana cikakken bayani dangane da irin tattaunawan da aka yi da shi wannan sarki kazan kun gani domin in ga wanda abu ya faru da shi ya kamata ya tsaye bayani kamar yadda masu iya magana ke cewa gani ya kori ji munan ji muka yi shi ko ganau ne kuma jiyau ne tuwabar mai fagen ya huɗe mana shi da bayanai ya bayyana mana irin yadda ta gana da shi sarki kazanda kamaluddin ibn anja ya ce kundu hadiran ma'ashek ya ce ina tare da ibn taimiyya faji alayu haddisa sultan da lahi wa rasulihi sai ya rika karanto masarki ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga in za yi magana da masu mulki za yi magana da su ne da abin da Allah ya ce kuma annabi ya ce ba da abin da yake tunaninka ko ra'ayinka don kai ba kowa ba ne a yi kun gano wani da kyau ko sai inda shawara ya kamata a basu akan abin da zai zama shi gaban al'ummansu ne ta hanyar yi masu adalci da kula da sauran haƙoƙin jama'a tunan ma in so samu ne shine ka ɗaure zantattukanka da cewa allah ya ce annabi ya ce abin da ibini taimiyya yake Biya daga cin hikima a cewa malami shi mai zafi ne ai ya zo ya zazzage shi wa gabanni ya ci mutuncinsu kai ai malamin nan ba shi da tsoro wannan mashirmanci ne ai duk sarakuna ko masu mulkin da za ka yi magana da su akwai kamar sarki ƙaza ne kuma duk a zaluman masu mulkin da muke da su a yau akwai wanda ya zalunci irin na ƙaza ne amma ibn taymiya ya nemi ganawa da shi ne kuma da ya ji abin da ya fara da shi shi ne fara loda mai ayoyi da hadisai fil adli dangane da yin adalci adalci shine ɗaura komi a mahallin shi in mukamai ne za a naɗa kada shugaba ya kalli wai suwa ne ne 'yan mu. daga sanda shugaba ya koma yana duban suwa 'yan jam'iyyar masannan zan ba da shugabanci a cikinsu bai zama adili ba inda shugabanci ne a cikin jam'iyya ko shugabanci a cikin kwamitin kamfen ɗin shi to nan ne sai duba suwa ne ne 'yan jam'iyyar sai ba su amma yanzu kai ka zama shugaba ne na 'yan jam'iyyanka da kuma 'yan adawa hadda 'yan ba ruwanmu ma sana idan ka tashi ba da mukami za ka ba da mukami ne a bisa adalci wane ne wannan mukamin ya dace da shi a bisa cancantan abin da ya kware ya goge a kan shi kuma ya zama mutumin kirki ne wanda ba a da tarihin cin amana da wawura da handama da babakere ga dukiyar al'umma ko da ko bai jam'iyyar kowa ko yana jam'iyyar waɗanda ba a so da sai a ɗauka sai a bashi wannan shi ne adalci amma a ce a sai 'yan gidanmu kadai to ko da ba wanda ya cancanta cikinsu sai sa dole ne a yi ma waɗannan shugabanni karatunsu na tsu raba mukamai da suke yi da takaita cewa sai ina mai ina mu ku zo wannan yana daga cin abin da yake haifar da rashin adalci gare su ba daidai ba ne za ka ba wanda ya cancanta ya jagoranci al'umma ko da kuwa ba a daɗe da shi ba inda ya dace a bashi sai ka bashi ko je ya zo shi ka wanda aka shekarar dubu ɗari da shi in har bai dace bai cancanta ba sai a bar shi amma sai zama ga wannan an dade da shi ya cancanta ga wannan jiya ya zo ya cancanta to wanda ya dade shi za a ba a nan kuma wannan shi ne adalci ba za a ce ai a ba wancan don ana lallashin shi ana son ya zauna ba ya tafi mana kuna fahimtar wannan kun ga maganan farko da ibn timiya ya fara yi mai Shi ne magana kan adalci in kai ne sai ka je ka sarki da Allah kar a kashe mutane a bar mutane kar a rushe musu gidaje a bar mutane kar a kama su zama bayi bar mutane da dukiyoyinsu da abincinsu wannan shirme ne kana cikin littafi sai ce kai mun shi amma abin farko bayan ya kawo mai awaye da hadisai da suke bayani akan falalan adalci da hadarin zalunci da duk waɗannan abubuwa sai ce wa gairi da wasu matsalolin ba wa yarfa'u sautahu ala sultan kuma Ibn timiya yana maganan yana daga sauti masarki ba fa tsiwa ba ka sa ka wanda aka ce wa yarfa'u sautahu ala sultan abinda zai dauka ne yana masarki tsiwa ne yana magana ne da izza yana amfani da kalmomi masu jawo hankali kalmomi na hikima da suka dace amma da sautin al sautin nashi ya daga wa yuqarribu minhu fi asna'i hadisihi yana magana a sannan kuma yana ƙara zakuɗowa yana ƙara gurgusowa yana ƙara marmatsowa kusa da sarki kun dai san irin yadda dama fadodin sarakunan gargajiya suke ko so da dama ai ana yin su ne ga wajen sarki zaman sarki can jama'a kuma suna nesa da shi ko ibn taymiya shi ma irin wannan nesan ya je ya zauna nan ne aka mai wajen zama still yana magana yana matsuwa yana magana yana matsuwa kane yanzu akwai bukatuwan malamai na Allah su wanke kafa su je su ce sun zo yi ma shugaban kasa wa'azi ba sun je su roƙe shi da Allah kwamitin su na malamai da aka saba turawa kula da alhazai a cigaba da ba su kujeru ba inda wannan suka je kamata ya hada su da karnukan 'yan sanda su biyo su tun daga abuja kowanne ya hada shi da guda ɗaya raka shi har garinsu ya je tara ɗaliban shi su biya mashi in aikin Allah zai ji sun je su mai nasiha hannu. idan shugaba ya ce masu ga wajen zama su ce ba su so in ya ce ga abinci su ce sun ƙoshi in ya ce ga kudin mota ce su da kudin su suka zo ku je ku karanta littafin manafata ta mala abubakar gumi akwai sanda aka ba da labarin cewa shugaban ƙasa shagari yana da matsala da wani babban ɗan siyasa a ƙasar nan malam ya faɗi ɗan siyasa a cikin littafin aka ce ba wanda zai iya shirya su da daidaita su sai abubakar gumi the whole nigeria ba wanda zai iya faɗa a ji sewa sai abubakar gumi ya gyara alakan shi da mahalicci sai Allah madaukin sarki ya sa duk wani wanda yake bawon Allah ne kuma yana girmama shi yana jin magana shi don me ba za ka zama haka ba kai ma yanzu mutane sun ɗauka ba za ka samu daraja da kima a cikin al'umma ba sai in ka tara kuɗi sai kana da mukami sai kana da jama'a wannan shiriri ta ne abubakar gume da ya taya shi ya kudin jirgin shi daga kaduna zuwa lagos yana zuwa sai je ce ya sauka a gidan abokin shi a biola wannan kadai ya isa a biola ya samu daraja a wajen duk wani ahalus sunna a najeriya sau da abokar gumi ya rubuta ya ce a biyola abokina ne akwai sanda a biyola ya zo shi a kaduna yake kana addini kuma kana wasa yake me wasa yake an ce kana da abiola babes me alakan ka kuma kana addini kana cewa kana wasa ranar abiola ya soke wannan tim din kun gano wannan akwai wanda ya isa yana zuwa raraka wajen masu kudi irin sa abiola ya je cewa ya soke tim din shi abakar kuma bai neman komi wajen shi da je wajen shagari shagari ce a ko wajen zama ya ce a na sauka gidan abokina ba na bukatan masaukinka da sun gama tattaunawa ya sulhunta shi da wancan abokin matsalan nashi sai shi to za a sa a ɗauke ka kai ka kaduna ce a da kudi na nazo haka ya wanke kafa ya dawo mun gano ne da kyau haka aka faɗa cewa alhassan sa'id jingir ba shi aka riga turowa zare tafsiri ba lokacin yana tafsiri a kaduna ya taba zuwa wajen gwamna ya kowa ya je ya same shi cewa na zo ne maka wa'azi ka musulunta ya zauna ya mai wa'azi ya mai wa'azi ya mai wa'azi bauna ya kowa ya ce zai nazari da suka da za su koma sai ya ɗauko naira miliyan hudu ya ba su sai ce ba na zo maka wa'azi don wannan ba ne kama ya tafiye shi ya ƙara zuwa mashi a wani lokacin ma ya ƙara mai wa'azi ya ƙara ɗibo kuɗi ya bashi ya ce ba mu zo don wannan ba kuma ya tafi ko sisi bai karɓa ba yadda ruwayan ta zo man abokan rakiyar shi da suka rako shi sanda suka fito suka ce malam kayan baka so aimo mana so su ce dama mun tafi wajen shi nema abin hannun shi ne koko mun je mai mai tallan maganan Allah ne to haka ya kamata malamai su zama kun gano wannan da kyau su zama da'iyatul islam masu kira zuwa ga addini kuma ya zama addini ne su kawai yanzu misali in ya kowane dare rai kana tsammanin alhassan sa'id jingir ba zai martaba da daraja irin shi ba ya nuna mai da gaske shi addini yake kuma ya nuna cewa addinin da yake kuma addini ne mai mahimmancin da ya kamata ya kira mutane zuwa ga addini, kuma yana zuwa jan masu mulki don yi masu wa'azi ba don nema abin hannunsu ba kargaje wajen shugaba da jin cewa ya tarba wasu barage yana son zai cafka ta ce ka je mai wa'azi wai da Allah ya kyala barage kar ya kama su akwai irin malaman da misali za a lura da cewa suna da martaba da daraja a idan masu mulki a ce to da Allah a ji a mana kamun kafa an dai dan aikata wasu yan kurakurai da ya kama da cewa ai a kawo da kai ba wanda yake daidai daga sai Allah gaskiya ne ku bar shi ya aiki in ya kuskure cikin aikin shi ma ba wanda yake daidai duka sewa ya Allah karkaje wajen wani shugaba ka je mai wa'azi kana tunanin ya baka mota ko baka kuɗi ka sai gida ko ka biya kuɗin haya ko ka je ƙara aure ko za gina masallaci ko za gina makaranta sai kai mai wa'azi kawai tsakaninka da Allah in ya kama ka je mai da bukatun al'ummanka sai ka kinkemu bukatun al'umma sai ka je mai da su amma ba bukatan ka ba domin da yawa daga cikin malamai suna kaba hujja da irin waɗannan bukatun da ya kai ire-iren su ibini temiya wajen irin waɗancan sarakuna da cewa ka kai ibini temiya ilimi ne da sanin allah ai shi ma gashi ya ji tambayin da za a yi masa anan abin da ya kai ibini temiya shi ke kai ku abinda ibn taymiya yayi in kunje can shi kuke yi babu laifi malami ya je government house babu laifi ya je sakatariya na karamar hukuma babu laifi ya je gidan shugaban kasa ko fadan wani basaraki laifin shine mai ya kai shi idan abinda ya kai shi ya saba da abin da yake kai asalin mutane ire-iren waɗannan wajeji to nan ne sai a ce bai kyauta ba shi ma ba zagi za a yi ko cin mutunci ko bata shi ba za a samu malamai ne masu daraja da mutunci da iya wa'az su je su same shi su mai siya a faki a ɓoye kuma in sun yi kan zo su yada amma yanzu malami ne yake iya gaya mutum goma ko sha biyar ko ɗari magana su ji sai aika da kuskure sai a samu wani wawa don yana iya fassara wasu kalmomin larabci sai zai sa ya ta zagi malamin sai wawayen ɗalibai da ke sauraren shi sai citocin da an ce ma malam kaza to su shi kenan ba ruwansu da shi a yazan ba malamin Allah ba ai ya canza sa tambayi jahili a ce ya canza ya zama kai koko da ya canza ya tashi daga malami ya zama kai jahili koko ya canza ya zama mai duk da haka ne aka waye gari aka zubar da mutuncin addinin musulunci duka da irin wannan taɓargaza da irin wannan katobara dole ne kuma al'umma su gyara Allah ya sa mu dace wani kuma zai ɗauki cewa ai gashi an ce ibnu taymiya na daga sauti yana matsowa har ya kai ga yayi wani abu a gaban sarki sai kai ma ka ce to ai abin da ya kamata ya dace kai ma ka je ka yi kenan sai tambaye kamar tabin kuɗi da ibini taymiya yanzu ko hakiminku ka je kai mai irin wannan abu idan ya sa wani bakin da bakauye ya naushe ka da wannan busasshen hannun nashi ya gota maka da haba ya za ka yi ko gode kawai ka zo ka ce wai ba su da imani ka san me kake ciki bahaushe ya ce in ba ka da gashin wanci Kar za ka yi kitsanta haka ka kalla abu yadda yake Allah ya tsare mana imanin malice hatta laƙarƙar raba an tula saka rukubata sulta ƙiris ya rage gwiwa da gwiwa na ibini cemiyar na sarki su haɗu so da ya matsu ya matsu yana jawabi zubo hadisai yake yi bayanin awoyin Allah yake yi akan adalci da illan zalunci da darajar kyautatawa da yafiya da kyau da kau da kai da sauransu yana matsowa yana matsowa har sai da aka so a goga gwiwa da gwiwa wal sultan a lokacin sarki ma'azalika muqbilun alaihi bi kulliyati musgin ya ba da hankalin shi ɗari bisa ɗari ba abin da yake saurare sai ibn cemiyar ya yi watsi da komi gabaɗaya ya ba da hankalin shi ga ibn cemiyar ba abin da zai ba yake saurare illa lima ya ƙolu sai abin da ibn cemiyar yake gaya mashi shakisun ilaihi la yi anhu idanun shi ya kakkafa kan ibn taimiyya ko kau da kai baya yi banda shekul islam ba abin da sarki kaza ne ke kallo kuma hankalin shi ya tattaro kan abin da ibn yake karanta mai na wayin alkur'ani da hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa inna sultan yace shi wannan sarki kazan min shiddati ma auka Allahu lahu fi qalbihi min al wal haiba irin abin da Allah madaukin sarki ya jefa a cikin zuciyar wannan kazan ɗin na kwarjini lokaci ɗaya kuma ya jera kaunar ibnu taymiya zaka tsaya ka lura idan mutum ya kai irin wannan stage na zalunci da murdiya da danniya da kin gaskiya kana da waɗannan darajoji guda uku da aka yi tunkarin shi darajar farko mafi mahimmanci tsoron Allah sana abin da ke fara da ita kana da gwaggwaban ilimi da za ka iya kare abin da kake faɗi da irin abin da ibini taimiyya kare zantattukan shi maganan Allah da na annabi shin a lokacin da za ka isar ma irin waɗannan sarakuna da zancen Allah kana iya mallakan fushinka za ka iya mallakan kwaɗayinka a lokacin da kake zance da su kai tsaye irin wannan ko fushi zai iya rinjayenka ka yi abin da ya fita daga tsarin da'awa ka bar aikin Allah ka koma aikin kanka kake yi kwaɗayinka za ka iya bayyana shi karara a sannan kake masu wa'azi kana jefa kalmomi na buƙatu kalmomi na neman agaji da tallafi kalmomi na neman matsansu da kuma zama tare da su za ka iya tunkuɗe wannan to malamin da zai iya tinkara irin waɗannan sarakunan sai ya ci wannan jarabawa a ajin farko kayan aikin shi na farko kenan na biyu shin kana da kwarjinin ya sha jin ayoyi da hadisai ana loda mai su kana tsammanin bai taba jin ayoyin da ibini taimiyya ya karanta mai bane ya ji mai yiwa ma ya san su don yana da awon musulunci to amma allah maɗaukin sarki ya yi ma ibini talharra ne wani irin kwarjini na musamman kwarjini ba tsoro ba ne kwarjini ba shakka ba ne shi sa kaya neman kwarjini ba sai kai zagi ba ba sai kai cin mutunci ba ba sai kai sharri ba ba sai kai karya ba ba sai ka zara ido ba ba sai kai babban murya ba ba sai kai barazana da riga ko babban gida ko babban mota ba wannan ba su ne kayan kwarjini ba kwarjini yana da alaƙa da tsoron Allah daga lokacin da ya zama zuciyanka cike take da tsoron Allah maganganunka kuma maganganu ne na mai tsoron Allah aikinka aiki ne na masu tsoron Allah to daga cikin tukwicin da Allah madaukin sarki zai ma sakamakon ka gyara alaƙanka da shi shi ne Allah zai maka baiwan kwarji sai ga babban da ake tsoro shi kuma yana shakkanka ya rantse ba zai yi abu kana za ka ce ba zai sai ceto yau da allah maɗaukin sarki zai ma kwarjini ku ka samu gwamna ka ce roso da ake a bari zai ceto kuma wala bai taɓa ganin kam ko ba zai yi ba sau da allah ya baka kwarjini ko da zai ce ba wanda ya isa kana zuwa sai allah maɗaukin sarki ya sa ma ya sa mashi kwarjininka to shi kwarjini ko tsoron Allah ke samar da shi ke zo da nan barage da mai gida ya taso su gaba sai ya kuga cikin tarko da mai kwarjini zai je ci a rabu da su Allah sai ce to shi ke ba a ƙara jin maganan amma ai ana ta zuwa ana roƙon ko ba yi tambaya anan masu zuwa suna yin roƙon sa da kwarjini alamar rashin kwarjini alamar rashin tsoron Allah ne gano wani da kyau ku na gaba shi ne soyayya shin wanda za ka je ma wa'azin yana son ka ko guda ma kafin ka zo ya gama jin maganganun bakinka cewa zagin shi kake bata shi kake cin mutuncin shi kake wannan ya haifar da kiyayya a ran shi game da kai duk abin da kake fadi to a ƙarƙashin wannan skele zai auna wajibi ne ka san me kake faɗi game da shugabancin shugaba da kuma shaksiyan shugaban kafin ka ce wai za ka wanke ƙafa ka je mai wa'azi wajibinka ne sai kai bincike akan wannan kuma waɗannan abubuwan da ake ta faɗa mutane suke rainawa ku shi saka cikin matsalolin da suke ciki a yau ko musamman malamai ranka ya ɓaci sai ka manta fa ɓacin ranka daban wa'azin kuma daban in ranka na cikin annashu kana cikin kaza wannan daban da kuma me da kuma wa'azin kama mu yanzu gaba ɗaya mun haɗa ne mun yi ma abin cinikin goro abin da muke ɗauka shine abubuwan da muke faɗi a wajejen wa'azi na ra'ayoyi na soye-soyen zuciya to duk waɗannan su ma suna fad ne na me na wa'azin shi sa Allah madaukin sarki ya cire ma malantan malamai kwarjini ya cire al'umma ba su su ana gane wannan ta yi bini ce miya ya samu wannan kada ya kasance kayar ɗalibai da ka ga ka tsorata su ka ɗauka wayan kaji wajen masu mulki ma za ka tsorata su ne da me ba abin da ake tsorata su da shi shi sa kaga waɗannan kayayyakin su za ka ɗiba kada karanta wannan ku. ka ce za ka je ka samu wani ɗan kama karya cikin gabanin nan namu na yau ka ce ai ga ibini taimiyya ya je ibini taimiyya kai ne ko kai ibini taimiyya ne kuma ga sani ibini taimiyya ba tuba riga ya yi fafa kasa ina yawan gaya mutane wannan maganan wallah ba san ji ko da biya ne na ce wani ya zauna nan ya maku karatu ina gaya mashi in ce ka sani kai ba mai shago ba ne ba ina yawan faɗi karkaji ina faɗin wasu maganganu in tashi lafiya lo in tafi ka ce kai ma bari ka zo ka kwaso su ka faɗa ba ruwana in ka faɗi wasu maganganun ya haye mu wani ya ji ba zai iya ɗauka ba Kana fita nan wajen zai ce da kai ko koɗa an kamari kun bai ji wannan da kyau sai dai kawai na dawo sa rama baka. jama'a kuna ganewa wannan da na danyen raha ne amma ka san in har za ka wakilci wani ai ba kai ba ne shi kama da wani ba ta wani ai ba haushe wannan magana ba fi karatu ba ne amma ya kama da karatu kama da wani ai ba ta wani Allah shi ke mu ta'ala bayan da ibn timiya ya kare wa'azi nan da nan sai ya labe ya tambaya ya ce man hada sheikh o'o oh, oh, wannan kuma wannan malamin waye shi fa inni lam ara mislahu sarki ce wallahi ban taba ganin malami irin shi ba wala asbata qalban minhu sannan ne ban taba ganin malami mai da karkiyar zuciya irin shi ba kunga abu nawa biyu lam'ara mislahu ya ce ni ban taba ganin malami irin shi ba sannan wanda yake ne mai da kakkiyar zuciya da ƙarfin hali da dakewa da jajircewa da yi da gaske irin shi ba saboda abin yana fitowa ne daga zuciyar ibini taimiyya kai tsaye ya gangaro bakin shi ya tike a ina kunnin sarki daga nan kuma sai ya fada cikin zuciyar shiwa shi sarkin kai tsaye ba abin da ke faruwa kenan don magana in tana fitowa daga baki ne kadai ko to iyakanta kunni in tana fitowa daga zuciya ne to iyakanta ina kunni zuciya to ya danganta kuma shin zuciyanka da maganan ke fitowa daga gare ta tambayin da za a yi maka nan, wata irin zuciya ce idan zuciya ne mai tsarki zuciya ne mai ɗa'a zuciya ne na bin Allah to Allah maraukin sarki zai sa wannan magana salihan bayi mutanen kirki waɗanda ke tare da Allah su ne waɗanda za su mararci wannan maganan taka duk wani wanda yake fajirin bawa wanda ya kwashe kayan shi gaban ma'aiki ya juya ma da'awar Allah baya to kuma wannan maganar naka zai ji baya santa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce Qur'ani in ya sauka yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira da yawa sai su shiryu a lokaci ɗaya kuma da ake karanta alkur'ani da yawa kuma sai su yi ne kuma sai su bata za ka yi mamaki a ce kuma an karanta alkurani an bata ne ya danganta kuna ganiya idan zuciyar ta zama mai kazanta ne cike take da laifuffuka a lokacin da kake kwararo maganganu to sai zama yana fitowa da guba da tarkacen kazanta duk wani mutumin da ke kusa da Allah to zai nisanci wannan maganar naka zai ji bai santa kazamai irinka su kuma sai su rungume ta ba za ka yi mamaki ba idan mutanen kirki suka zo suka tsaya waje sai ga irinsa sun zo wajen idan na banza suka zo sai ga irinsa sun zo yanzu nan ba wazi nake ba da wazin turmi zai kafa wazi irin shi ba za su je ba ya danganta ga abin da ke zuciyan ne idan kai ma irin wannan ne to za ka in ba irin shi ba ne fa Allah ba ka iya zuwa ba domin al'arwahu junudun mujannada kisa an ga mutum ya karkata zuwa ga wani abu ko rabu da shi tafiyan ɗaya ne masu yi magana suna ta sai hali ya ɗaya ai akan abota anil mar'ila tas wa absir hu in ga ga mutum ka tambaye shi kai waye kai kalli da su yake tarayya fa kullu qarinin bil ya yaqtadi so da dama kan yi magana yake cewa student na polytechnic da student na sca e ko abu wanda suke nan kusa da kongo ko amir da yan barewa da yan alhuda-huda da yan waye me suke sha'awar zuwa majalisun ku ce ko a garuruwansa can ka bi su mutanen kirki ne mutane ne masu nagarta ko da suna aikata wasu ayyuka na ɗan kaucewa a matsayinsu na ba masu mai ba amma za ga akwai hasken imani a cikin zuciyar don wanda bai da hasken imani a zuciyar shi ba zai iya zama irin wannan wajen ba ka zauna kai awa guda kana sauraron maganan wani kuma ba ka da daman ka ce mhm. kuma ka ji zuciyanka ba ta son ta bar wajen kullum kana kara ƙaunan wajen da waɗanda suke wajen zuciyar naka mai kyau ne sai ta daidai da zukatan masu wajen kuna fahimtar wannan to ibn taymiya me ya share mai fage duk da cewa sarki kazami ne zuciyar ibn taymiya kuma mai nagarta ce har ya iya marabtar maganganun ibn taymiya wancan kwarjinin da Allah ya sa a cikin zuciyar shine ta yi mai shimfida da sharan fage ko bola ne aka je aka fesa turare aka shimfida katuwar da duma sai a zazzauna ma ba a san kan bola ake ba haka da wannan kwarjinin da wannan ƙaunan ita ta shimfiɗa na wancan wa'azi na ibini temiya ya iya shiga cikin zuciyar sarki me za a kake ganin mutum sai zauna yana ma ƙarya kuma kana ganin ƙaryen nan daidai take da alkur'ani eh malami ne zai ma ƙarya kan wani wai ga kasa bincike bayan kur'ani ya ce fata bayyana zuciyanka ne ke da kazanta zuciyanka ne ba ta da kyau inda tana da kyau kana ji ko to abin da za ka fara bincike shine mai Allah ya ce maka za ka ga girman Allah ne sama da girman mai faɗin maganan kowaye shi kama mutanenmu ba haka suke ba don da aka same sai ce tu sun fa ka fa gangami da labari ai ruwa baya tsami banza duk wani abin da yake faɗi ba sunan shi iskanci ba ba ruwan ƙorani da shi kwata-kwata kenan ƙazafin da aka yi mana na aisha nan ma sai a ce ruwa bai tsami banza kun gaji gangami da labari ƙaryata manzan allah da aka yi annabawa aka ce musu kazzabul ashir aka ce kaza duk wannan gangami da labari ne Allah bai kiyaye to shi ne nan da nan sarki yake ɗama ya ce kai wannan wani irin mutum ne haka wala auka min hadisi fi kalbi ya ce wallahi maganin shi ya nemi wajen zama ya kaka gida a cikin zuciyata duk abin da ya faɗi na gamsu wala ra'aitu ne a zaman kiyadar li ahadin minhu ya ce ni ko ban taba ganin mutum ya zo da magana nan take in ji na gamsu da maganin shi har na jaye zuwa gare shi ba in ba wannan malamin ba kun gano wannan nan take har ya ji ne ya ji kawai ya yi accepting din maganin da ya zo da shi billahi al'azim yana daga abin da na ce malamai su koma su bincika alaƙansu da Allah me yasa shugaban ƙasa ya ce ba zai tura tawaga wanda za su wakilci gwamnatin tarayya ba ba malamai a ciki ku da yin siyasan da ke ciki ku koma ku binciki kanku me yasa gwamnan kaduna ya ce ba zai haka ba ku koma ku binciki kanku inda kuna da kwarjini inda zuciyanku da tsarki wallahi shi kanshi bai isa ya kalli tim din malamai irin ku ya ce wa zai tura ku je ku yi aikin musulunci ba wallahi ba su isa ba yanzu za a je world cup ba za a tura waɗanda za su zama su ne wakilan najeriya a wajen wannan world cup din ba ba za a tura ba tsakani da Allah idan za a tura wanda za su je su wakilci Najeriya wajen wasanni iri-iri na duniya babu waɗanda za a tura a matsayin su ne wakilan gwamnati kai dole ma an tura supporters haka ne to don menene ku malamai aka ce da tim ɗin masu raka ku ba za a tura ba ko da za a tura kuma sai an yi ma abin sassaba da kwaskorima da kwaskwas me ya haifar da wannan ku daina kallon waɗannan shugabannin kuna zargin su ku koma ku binciki kanku tukuna jama'ar annaba haka ne ko ba haka bane ba ku binciki kanku aini ma ina daga cikin wanda ake cewa malamai ne ko kama ba na cikin wancan timatiman da ake tuttura suna wakilta alhazi amma abin da nake cewa mu koma mu binciki me ya kawo haka tsakani da Allah hmm? ya haifar da wannan duk wanda ya je wajen aikin hajji yana da gani da malaman suke yawon suke kawo wajen 'yan siyasa yawon suke suna hada connection tsakaninsu da manya yawon suke kawo suna siyan kayayyaki kamar yadda kowane talakan alhaji yake yawon shaguna siyan kayayyaki kaga malami daya da akwata talatin ko yana zai kai shi uku kuma ka bude ciki babu littafi ko kwaya ɗaya da ya je siyo zai zo ya karantar da al'umman da yake wakilta in ga ganshi da littafi na sadaka ne yaransa su ma hannun shi ke ana zuwa filin jirgi aka ce ba za su ya zubar da su a na waje ya kara gaba kawai wallahi al'azim jama'a abin da ke faruwa kenan ta gaya min yadda Allah zai bar wannan corruption din ya ci gaba da kuma ce kuna son canji kuna tsammanin canji ai canji a ko'ina sai an yi a komi sai an yi na rantse da Allah har a sharan gidanka ma sai kaga canji wallahi tallahi a komai sai kaga canji Dan menene ba za mu faɗi gaskiya ba mu kalli abin da muke mai kyau mu ci gaba mara kyau mai mai mu bari ba da wani surutu shugaba ce ba zai kaza ba in ya ce ba zai yi ba inda aka sanya ya yi kuskure a ji a yi mai nasiha kuma a samu masu kwarjini da mutunci je su yi mashi kuma ba hau mimbari sai an gama zagin shi tsaf an jima kuma sai a turo su mutane in ni ne shugaban ku kuna zuwa kawai sun ci da kofa a rufe kowa sai na mare shi sannan zai fita ce ba na son wa'azi kun gama zagina da cin mutunci na kan mimbari yanzu kuma sai ku shigo ɗaki ku ce za ku naɗa man mai riga ba wanda zan saurara shi za ku ja kunnun wawayenku da suke irin waɗannan zage-zage da ɓatanci ga shugabanni an wuce wannan lokacin yanzu mun gano wannan da kyau ko mu dama in mun hau mun bari mun riga mun faɗi maganganu ko to mun kulle kofa ne ba nasiha kawai shikenan mun ja kan saka ne amma ba ba abin da kuke ba daidai bane ku daina yin shi kuna fahimtar wannan da kyau jama'a dole ne a yi muku nasiha malamai mu kalli menene muka yi mutuncinmu da kwarjininmu ya zube mu tsaya mu kalli wannan tsakaninmu da Allah waye gada ce wani ɗan siyasa yana iya kallon idan mai yana gaya mana maganganun da ya ga dama maganganun ma daga gidan rediyo zai rika aiko muku don ku ba ku isa ma ya kira ku ya adresin ɗin ku kai tsaye ba a kan me a shekarun baya ba ku da martabobi a idan shugabanni da suka gabata ne me yasa yanzu ta juye muku haka ya ta yi magana koko yanzu ga ce taymiya sarkin nan fa ya zo ya kakkashe mutanen garin ne duka amma cikin yan mintocin da ba su wuce 60 ko 120 ba jiyan da lokaci daya ya canza sarkin har sarkin yana cewa bai taba ganin mutumin da maganar shi ke tasiri a cikin zuciyar shi kuma ya jayi zuwa gare shi har ya saranda ya karba abin da ya zo da shi ba fa ukhbira bi halihi nan da aka ba sarki labarin halin ibn taimiyya wa ma huwa alaihi min al-ilmi wal amali da kuma yanda ibn taimiyya ya kasance wajen ilimi da kuma aiki ka ji abubakar gumi ce karatun hadisi da mai aiki da shi tsakaninku da allah malamai in kun karantar da hadisi kuna aiki da shi in kun karantar da fikiyo kuna aiki da in kun karantar da tauhidi kuna aiki da abin da kuke karantarwa ko ku ƙaunin ne ku bila amalin magana ba aiki daga lokacin da kake magana daga sanda kake wa'azi daga sanda kake ɗora mutane ka ci abu kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne kai kuma aikin ka yana saba ma wannan Allah zai cire ma kurjini ku rabu da mutanen maganan mutane ke cewa wai kai kai abin da na ce abin da na aikata ka rabu da ni wannan ai maganan banza ne dole ne sai ka aiki Allah maɗaukin sarki cewa yi kule imalu ku yi aiki fasiyarar lahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minu aiki ya ce ku yi amma ka ga mutane ba aiki suke yi ba duk wa'azi suke ga malami yawo kan mimbari yana wa'azi akan karya haramun ne yana koma gefe kuma sai ƙarya ya ce yaudara haramun ne yana koma gefe sai yaudara ya ce cin amana haramun ne in ya koma kuma ita yake yi duk waɗannan abubuwan fa yana daga abin da ya zubar mun malamai da mutunci da daraja da martabobinsu ana gano wannan abin farko da aka fara maganin imini temiya da shi shine aka ce mai yana fada da cikawa mali ce faƙalar sheikh lilturjiman ibini taimiyya ya ce ma masu fassara masarki zancen shi ƙul ku faɗi lilƙazan ku gaya ma sarki kazan an ta tazumu annaka muslimun kai kana riya cewa kai musulmi ne wa ma'aka qadin kuma kana tare da alƙalan musulunci wa imamun kuma kana tafe da liman wanda yake baku sallah wa shekhun kana da babban malami mai fatawa wa mu'azzinun kuma kana da ladanai da ke kiran sallah alama balagna akan abin da ya zo mana fagazauta na dukkan da waɗannan kuma kake a kan matsayinmu na musulmi yanzu tsakanin da Allah duk gabaninmu na siyasa da aka zaba ba musulmi ba ne ba su da wannan me za su ke faɗa da mu me za ke kin mu ta ko mu binciki kanmu sannan mu binciki wasu irin malamai suke da shi tukuna yan mu na gargajiya kaf ka je ka bincike su suna rai su musulmi ne suna da alkalai suna da limamai suna da malamai masu fatawa suna da ladanai suna da komi me yasa suke kin mu me yasa muke kin su me yasa akwai matsala tsakanin mu me yasa ba sa sauraron mu me yasa in sun ji magana daga wajen mu ba sa bincike kai tsaye mu da su su ji ya kamata a yi wannan tambayar haka me yasa kullum ba a jin alheri ya fito a bakinmu dangane da su me yasa su kuma duk abin da za su faɗa ma hukuma na sama da jami'an tsaro a kanmu suke faɗin ƙarya da sharri a kanmu an samu communication gap an gani kama duk da wannan kashe-kashe da makaranta a baya ƙaza na yi kaji fa musulmi ne kuma yana da waɗannan abubuwan duka wa abuka wa jadduka kana kafirai amma ka sani kai ubanka fa da kakanka ka gaya ma sarki wannan ba mahaifinka da mahaifin mahaifinka din menene wanda bai san ka zuwa zai zai ce eh, yan labai ubanka da uban ubanka a ah, wallahi in fada suka ci gaba da jibiranka in kama ka tambaye mai dalili rashin ɗa'anka kuna gano wannan da kyau ku ai in mutum na sama da kai ko hatta lafazi da za ka yi amfani da shi a kan shi ko sai ka lissafa duba za ka yi in ne fada da wane wai zan yi nasara in ne gaba da wane wai zan yi nasara duk abin da za ka yi ka auna tukuna kafin ka yi shi mawaƙi ce duk abin da za ka yi in ka yi shi kasan haushi za ka ji ya ce karka yi mun gano wani da kyau ko. shi ko alfaza zai cewa zinal kaula in hawalta madaha muhammadin fa fi kulli qawlin mustahilin wa jaiz duk magan da aka faɗi akwai na gangar akwai na tabbas wallahi ka san me zaka faɗa ko mace ce da mijinta ba, Allah ya kinga ya hau wani waje ko a matsayin ki na ƙasa to ki san yadda zaki fuskance shi eh ko aboki ne da aboki ka auna gaya kake da shi abokin nan yi a dan abin hannun shi ko ko malami ne ko ko kaza ne karka shi abokina ne barin haye mai kaye mai a yaya abota hauka ne jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku akwai abubuwan da dole sai an mai, Allah sai an saita ka wajen faɗinsu ko kuma wajen mai wajen aiki da su dole ne yanzu ya gada ya gaya mashi wa abuka wa jadduka kana katirai Kama kamar gaje wajen sarki ne ka cito kawai ka ta rushe mana abubuwa ko mu san ta yi ne to duk abin da ya faru da kai wannan kuma kai ka ja sai ka duba ka kai ka gaya mai irin wannan maganar kamar yadda ibn taymiya ya kai gaya za a cikin waɗannan abubuwan yanzu muna setin ka hata wajen zancen da za ka je yi ko a matsayinka na malami sai ka samu dama za ka yi magana da shugabanni ko ka san me za ka gaya musu in wazi za ka yi ma yara ya za ka yi in mata ya za ka yi 'yan mata in dattawa in kaza sai ka san yadda za ka yi je da salon zancen da za ka yi isar da saƙon ka iya karɓuwa amma ba ka da wannan hikima za ka zo da maganin da za ka fasa al'umma kuma kai ba ka san ka fasa su ba Allah shi kyauta ma'ala ya ce wa ma amila alladhi amilta waɗannan iyaye naka su kafire ne ba su irin abin da yi ba ba mu ji labarin mahaifinka ya yana kashe mutane yana rushe gidajensu yana kwashe dukiyoyinsu yana masa abin da kai kake yi ba kuma su arna ne kakan ma haka sannan kai kana cewa kai musulmi ne me yake kake musulmi haka kaga sai ya shimfida da sharan fage kafin ya iso da wannan maganan ko amma kai kana zuwa ka fara da wannan sai ce yi don mun baka dama kai magana za ka zage mu da iyayenmu kuna gano wannan ya daga cikin matsalar da kuke fuskanta akwai sandan ko fada yake maka ko duk gaskiyan ga kai shuru sai shi mai fadan ya natsu ya huci sai kai mai bayani sai ka jace to ai sanda nake magana me yasa ba kai man jawabi ba sai ka ci haba lokacin ka fusata ko ma na faɗi magana ba za ta tasiri ba sai na jira to karin maganin shi gobe da jibi da gata in yi yunkura zai faɗi magana a kan ka yana tsammanin ba ka da gaskiya ko kayan kuskure ka samun da zai fara tunowa karye kuskure irin wancan kun gano wannan da ke ku sai ya shiru sai ya keɓe ke ce wai menene bayanin abubuwan nan kaza kaza kaza sai ya tabbatar fa shi ke kan daidai ne shine sai kulle ka kama a ana zuwa kawai shi ke na fara magana an nike kan gaskiya ai ga hujja ga dalili Allah ya ce annabi ya ce ya ga sha mamaki wallahi Allah maɗaukin sarki tsare mana imaninmu to shi ne sai mala yake cewa ahada sun yi alkawari su wannan iyaye naka fawo ko fawafiya kuma suka cika alkawarin da suke ma al'umma wa a hatta kai ka yi alkawari ga mutane fagadarta kuma ka waye gari ka yaudare su iyayenka sun yi alkawari sun cika kai ka yi alkawari ka yaudare su kaga tamaman ba irin iyayen shi bane zali sarakunanmu da idan aka ce sarki zai wuce waje a guje ake zuwa bakin hanya mutane su nail down ana daga hannu kuma ba maganin shi za a yi ba haka yana cikin tinted glass amma yan sarki sai wuce su talatin kusa da kai ba kama sani ba wala gara kalli mai keke na fe ba wani lokaci mun gano wani da kyau ku me yasa ya kamata a bincike me yasa iyayenku in za su wuce ake masa haka ku ba a muku don allah jama'a wannan bai kamata a bincike ba ba abin da ya dame mu wai kuna cewa kuna da jinin sarauta ni ma yana jinin sarauta mun gano wannan da kyau jinin sautan banza jini sautan wuti kawai a ɗaura maka girman kai a iska dukkan mu nan ba jikokin annaba adam ba ne akwai sautan da tafi wannan ba khalifa ba ne shi kai ba jikin khalifa ba ne wa su ƙalar lalil mala'ikati inni ja'ilin fil ardi kakanka ne wannan in gaba diddiki kakanka na sama ba kwata yi ba kai ma yanzu da za ku shirya ba za ku iya kwata ba da abin ba wanda ya fi ƙarfi ba ne Allah shi kyauta wa ƙulta fama wa faita ka faɗi magana baka cika ba wa jirta kuma kai zalunci ta ibi ne taimiyya ya yi manya-manyan maganganu a nan ko bai ba to kai kana da karbin halin da ake wannan kai kana da jajircewa da tsayuwa kan gaskiya da aka yi faɗi waɗannan maganganun da shehul islam ahmad bin abdulhalim ibn taimiyyatar harrani a dubbar shi abul abbas ya faɗa wannan ba su ne jagororinmu faji'ina bi mislihim ka zo mana da irinsu akwai irin su kalla sun kalla wa kalla wai bin taymiyyah da yake zagin maku kenan za ku zo za ku ji da izinin Allah karatun da zai biyo bayan wannan za mu raka za mu ci me ya faru abinda suka je nema sarki ya masu sarki ya kashe ko mutum daya garin wani ansa sarki ya bayar dangane da wannan kalubalantar da shekul islam ibn taimiyya ya mashi je ka kalubalanci mai mulki irin wannan ya zo maka da bayanai ya warware abubuwan da yake faɗi kaf ka sa abin da zai fara kallon ga da shi shine kana yawo da jita-jita kai ba malamin allah ba ne shi sa kafin ka faɗi magana ku allah ka bi ta ka tattake ta in ba ka ba sai ka kunyata allah ya tsare mana imanin mu. nan za mu saurara sai allah madarkin sarki ya raya ma katu na gaba za mu zo za mu tashi ga inda mu kwana suke ca subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum